jama'a barkanku da warhaka ga takaitattun labaran Afirka na yau bari mu fara a Switzerland inda hukumar kare haƙƙin adama ta MDD za ta gudanar da muhawar gaggawa bayan da kasashen Afirka suka yi kira da a yi bincike game da cin zarafin da 'yan sanda suke yi kuma da nuna wariya a Amurka. Sai Najeriya inda aka aika da sojojin gwamnati yankin da 'yan ta'adda masu alaka da kungiyar IS suke waɗanda suka kashe mutane da dama a wani sabon hari. Lauyan gwamnatin Sudan ya ba da sanarwar gano rami dauke da gawawwakin mutane da ake zargin an kashe a shekara 1988 ƙarƙashin gwamnatin shugaba Omar al-Bashir. Idan muka leka Algeria, gwamnatin kasar ta aiwatar da mataki na biyu na sassauta dokar coronavirus tare da baiwa ƙarin 'yan kasuwa damar buɗe kasuwancinsu, amma har yanzu babu motocin haya. Daga ƙarshe sai Afirka ta kudu inda wata makarantar firamare da ke Cape Town ta saka allon yi da kanka akan teburan ɗalibai domin daƙile yaduwar COVID-19. Takaitattun labaran Afirka na yau kenan.